الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقع تعالي تبتي الله صلاة يسعي بعامين شوين يولوي تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف shiga gutsun anyi ya waje 1435 ko na adin da dabe tsafo shiga gutsun yi mai 2014 kalendar miladiya nan na yi katuyen rugutsun anyi ci daga baiti ya mafari ya da ya gara ne sahihu ya din ahmad ibn farh al-ishbili alegan بيت يما فاري نمان لا بينا مفيقا قديتيا غرامي صحيح والرجا فيك معدل وحزني ودمعي مرسال ومسلسل ولي بيتنا نمان قديتيا الصيو بان وغتي ولاني اتيا معدل بيان وغتي ولاني اتيا مرسل بيان وغتي ولاني بان وغتي ومسلسل al’imamu zahabi wani ga al’imokizon ga maka na sanaduhu ala sifacin wahida fi tabaka tihi na yadi sina isnadu mutace sifani o tabaka ujona kalmusarsal bi sami'atu ya di sina musarsal bi sami'atu ne zan dole ga alayin sami'atu kaza sami'atu za kaza ne ga sami'atu za kaza hadda karshe mutane musarsal bi sami'atu au kalmusalsal bil awwaliya ki hadis ne musalsal bil awwaliya na ka qawli rawi ke ga na zane gori waya da na mai gan awwalu hadithun sami'tuhu min fulan hadisi ya mafa na mai kayin waje za ta zaina wikana wajen ga ke laya zaɓe zuku za wata ga awwalu hadisin sami'tuhu min fulan hadis na mai kayin waje za ta zaina wikana mun ga lalar sun awwalu ko waje ji mai da ku mm. musalsalin na jiyo wa amatul musalsalati wahiya generally musalsalati shi dokunan du bugutu ya dabo wa ha batila li kadhibi ruwatiha ebo gamane zai je gurwa gurwa gina wa kuwaha gbọ́ ká gana inda na boka ga mini musalsalo na yi kirati sotu sof na biya ce yi bayan sotu sofi wani والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمحمديين حديثنا المسلسل يا قاتل في اسنادنا دمشق تشيو كويس جاينا اكو كما مسلسل بالمصريين ko ɓata zai fi suna dubana misra cijiyo والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمحمدي محمدين ne fi isnadi wani bayani daga cabo har da zai kwata su na kita yau muhammadu ga ammal musalsal bi dimashki yi na amma ne musalsal bi dimashki ciji na na dimashki shi ya can ku fa hadisa abizar hadisa ya abizar da gan ya ibadi zakara na wafi ya fi lazikar alima na wato da karkashin littafin ya lazikaro فقال فنذكر فنذكر بإسناد مستطرف وساق بإسناد دمشقي منه إلى التابعي أبي إدريس الخولاني ثم قال فاجتمع في هذا الحديث جمال من الفوائد غادي سنتي دان فانيك كمان جاء الإمام النووي من يبو سات إسناد ومتني وولو وتسلسل بدمشقيين ولهم بمسلسل بدمشقي أما ne musalsal bi al-misri ne حديث البطاقة, نا. hadisul bitaqa ne yanayi zaɓi faliki ya na gaya tun da juji da jiwa shi dan wura sasai nan ce ce a gawar da ya lada na da bai goyi nan na ima a jiwa zalinta ima a cawa kajin da cibi layar lawa ba ba calo ta ke su in ci gaza nake na ƙiƙo nole misra ci gwadi su na harbe bayan abdullahi ibn amru ibn al'as na jin rayuwa don misra gani ga babu yana amma ne musalsal da muhammadiyi na zan duwa zanduwa na da mai muhammadu ya hadisi yin musalama na na nabi gan istari kula hafa yin na biya nazara na ajiru ku yi. wale ya hadisi ce mai musassal bin muhammadin ilabni shablu ba ibn shihab al-imam al-bukhari gan حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد قال أخبرنا الزهري ولي بعد حديثنا محمد ولي مسلسل بالمحمديين زرقاني ويقان قام مسلسل من الأحاديث ابن صلاح قام min fasilati ishtimalu ala mazid dabt min ar-ruwat ngamini min fadilatihi min falala na hadisi musalsale labena wa law gaze shi ruwat na ji don fiye ka kunu la hadisi na mina kazujo zanen ka kunu la kaza mina kazujo wajen ci gaba ga wa khairul musalsalati ma kana fi dalalatun ala ittisal istimai wa adami tadlisi ngani da alkhairi ga mine musalsalati ngai na ittisal wa ittisal dabo imana a maji a ya ni hadisi sun jibe da shi ko awo da shi wa adami tadlis tadlis magadawa walakin qalla ma yaslamu almusalsal min da'ifin yasulu fi wasfihi la fi asl alhadith da kyar musalsalajin gangwa da bugu tun doce bayan sifayen hadis ba wunje bayan asalin hadis wasu yamma ne bayan gugu biyu musalsal in bi ohun iye gan ma ohun iye tun ko ma da bai gani bai kira katun ne fi ko muhammadu yi ko fuka hau yi ya ke albaikoni nan ga labe kaza ka kad haddathani qa'iman aw da an haddathani tabassama tabasama ba ni sinani un jibaro awo ba ni sinani do te ti o matan wale ga na sai na sai aw ba da an haddasa ni tabassama an gole da ke kibo da ke yi etube misali ba ni musalsali ya tube kiya hadis na biyu rera gobe ga za a sallar magwala magwala shiwani ko ma agwa doshi annabi ce gangan halakallahu al'arda yau masabci ta jalita ya kinye fasili wọ́n lè tó àbú lọ́rọ̀ tó náà wà láàdísùn ti ẹ̀rọ náà ti àbú gágbà tí òjìbẹ́ àwọn ti yọ kí ẹ̀gbẹ̀ ẹ̀hún a ti gá àdísùn jìbẹ́ lọ́wọ́ lè mú sọ́sọ̀ lẹ́dọ́ náà ní àmà àbíyé ma na irina ne daga layajidul abdu halawatal imani wuja da mana-mana imani hatta mina bil kadari khairihi wa sharrihi suga imani ba kadar alkhairu da sharri hulwihi wa murrihi to na mana to na lukuna ka kuna nabi sallallahu alaihi wa sallam wọ́n àgbà àdísùn ní àníṣùnà ní olè wọ́n pọ̀ fíkíọ́ wọ́n gbà fún yé mú in ci ga amintu bil na yi bil a tun yi a fiye zuwa ta gajin mini musansalo ma inda e ikonni mini si mana wuta yiri ne bai ta hamulo ke tahammulo e ba ke mina ga laji sai bayan mun bonin ko min go ka tu bi wai ka tu na miye go ba na na yu daga kiyo at-tahammul go ya ka tu so ni to ga je man ni ti ga nya la ka tu wuci wuza kan wuci na miye wuza da kini yaji kan go al-adawu ne la wuza ko yaji faida ne ganin to now abe ke si ga tahammulo ko fi a dawo un yiri nina mana a ji so batun haddasana haddasana haddasana haddasana wani ko dan ta ba habbi karshe ko ga akhbarana akhbarana akhbarana akhbarana wani similarity da ta jike wani lo wannan amma musalsal make biyu zamani zamani riwaya ki hadisi ibn abbas na gan shahidu ma'a rasulullah a alaihi wasallam yawmi idin wujiri da hadisi a alaihi wasallam efuwe idi kazajo wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ àwọn tó rà kí ẹ̀gbùyà lẹ́gbẹ̀ẹ́sùgbọ́n wọ́n àkẹ́ fún ìdí ó ti tó ti jíkí ọ́ kí ẹ̀gbùyà lẹ́gbẹ̀ẹ́sùgbọ́n wọ́n àkẹ́ fún ìdí ó ti tó ti jíkí ọ́ kí ẹ̀gbùyà lẹ́gbẹ̀ẹ́sùgbọ́n tasọ́sọ̀lẹ̀ alúdínà àmá ẹgbẹ́ kí wo ẹ̀bẹ̀ zamani na alaka tó ci wúzà náà umarci ẹ̀láwọ́ bí etiyan dana ẹgbogbo ànúwà òyẹ́ musalsal shi wọ́n àyẹ́ dẹ́kan jìkí alhakimu abu abdilla wa musansal gada ake guto tanin amma mandoci gan wa musansali dokun ya alhakim na duk gane da ke misali doci da dukkan umar ya ji wabe na tasansunwa gadon most ya fati ya isna da kawai nan amma wajibai nubuwa nan sabogo dai ne dai wa ga ga wani hadisi da nau'i hadisi da wani musansal nan wuyo ku musansal ganci masu kun imma eba egan imma eba ima imma eba gan gangari de etu imma eba zamani na ala hadisi ya ima imma eba dana na ala hadisi ya zanen imma ko eba yan sai ga na ajin a dawuyan hadisi nan wani ulai ko kan bajo kakai ko ya ji fahimta ko to yanda ge wude lauza ga manya hadisi ji ina gaji alaka da hadisi na aji ne ya buna ko baiti yin baci baiti legan روى الصبري عنكم يشهد الأقل أنه ضعيف ومتروك وظلي أجمل وصبري أنكم يشهد الأقل أنه ضعيف ومتروك وظلي أجمل وصبري أقول نمياجنا an kumu mitiga ganga biya biyayi na ya shahadu akulu annahu an kale jiri a kuroci da ki a kuroci da ifun a kuroci a bugu wa maturu ma ki to a kuroci lugwa wa zulliya ajimalu mallan ne mai lego ce wa ji ganya ku ba ni wanda shi wace wajen zafi o oh, zakanzan ya ji a wa wani lan gabe wani hare ka akuru wuce ga zai ga akuru wuce delete ta kadan ba nun ga wasaburi an kumuna asaburu inda tarifu jikakayi awatun daga sabara yasbiru ko awada sabara mai lawaye ba ma ne e ma ne kakayi nan wani la alhabusu ko? nwa umarke la a alishai ina latu ga mini yayi wani umarke la jinsun min alhijarati nau'in da min mini amma baiti na ne ne gbabi a sobri ba gane ya alhabsu arragibu alasfani mini mai larabci yo nga a sobru al'imsaku fi diki a kurji don lokacin bayi ba ajagan sab sabartu daba bi mana habastu ha bila alaf wa daba kan yi kini o ti wuye ya ilan kiyo sabartu wa daba wanti lela akwai ji amma asaburu ma nuji da waka kayan ibn qayyim wa labi ga wal ism al jami li dhalika kulli asawr wa hadha yadulluka ala irtibat maqamat din kulliha bi sabr ni qayyim ga ngana ku goji bate kanade asabru ngaya kuro ne laugan maqamaj kakanya ajun ja lakan ne bikinan akuri na ya za a jin akuri jin otu ba to ci wa jin akuri jin otu lulẹ̀ bayan to ci wa o ma ke jin akuri otu jiki yau wasu ya yi ma yan gani da kaddara bayani tiya saburu da ka kuma ife ji ko ta fakira na. Eh, eh, yiji eh, a darul da ya sa bi yiji bayani tsarin baba ya ce ganin a asaburu ya bugon jiya sai ga yi expand bani ga banu da buri an kuma ya shadul aqlu annahu da'ifun wa matrukun wa maturu kunuwa wasabri ya kulina ni yaji ji ci ga na ya shahadul aqlu annahu an kale jirke da akulu wuce da'ifun wa matrukun wa dhulli jimalu. Akwai wuce wọn to bugu kai akwai wuce sama ni ga wuce dogwa man daɗa min lamin tuwa mi fiye wa masu mai legan su a jirgin ba nun diga ya shahadu al'akulu an na ya shahadu ba babun wale a shahadatu da na kama ibn qayyim ga badayul ido, ga shahida fi lisanihim laha ma'anin ga kalima shahida e ba ma'anayin larabco da jama'in mafariji wanda ma'ana kama mini ugo alhuduru enyu dambu imana wa dambu ne ya jina wa minu qawluhu ta'ala faman shahida kuma minkum shahra falyasumuhu da ni ga dambu mini ne bu a chatsale ne ga jin lazin yufe wa fi qawlan daga aya na daga guba ahadu ma ni minubo man shahida al-misra fi shahr da na je ga dejo a chatwa le no lazu dikiyo lazu yufe wasani E ega ya ba ci mazuku man shahida shahra fi misra da na ga le tsaye jo no lazu dikiyo lazu yufe ya go la kiyo kiyo diga ne aboke musan no

a ta ji annan e za a ga gaskiya na da tsawon ke nan wanda bai buga shi da kuma shara sun bai buga sun ji wajibi ta ci wa in ku yau ko wọ́n ma mútẹ̀ lázìmá ní gúbà bú ní wọ́n dázán ìmá wọ́n dẹ́jọ́ zangoji ṣàtàlẹ́ ìmá wọn tọ́tàlẹ́ mẹ́rin kí wọ́n mẹ́rin dẹ́jọ́ aizo mi tudi o gazu ji kiyo o gazu fe wato mane shaida ga dano kira wadan buye maji wasani ne ba ci makon alkhabar minu mana mana ba ci ya shahadatu labariya wa minu ke bana diyan shahida indi rijalun marziyuna e za ji jiri ta wo zane shi wujiyar da yi na wa ardahum indi umar zane man wujiyar da yi gami ne abu ne sai na umar ne shahida babun ayyami labari zane shi wujiyar da yi na yawun labari labari wuce na ma yawun zane wujiyar da yi gami ne abu ne umar an na rasulallah صلى الله عليه tadi annabi sallallahu alaihi wasallam naha ani salati ba'da al-asri annabi kane zaji sallah zuma al-asri wana wa ba'da subhi annabi makane zaji sallah zuma ya sallah subabu wana rawahu muslim wa ahmad wa abu dawud wa ghayruhum Salisu ma'ana ya tashi mini ma'ana ya shahadatu al-ibtila'u ala shay'i ezuliyen yangoci ezuliyen yaye beye ga donanya wa minu ka wa minu minu babansa latin ga wallahu ala kulli shay'in shahid sai ci jiriyan dondo sai ci len doroye wa idza kana kulli khabarin shahada adake labarin doro shahadu yawon gafiya ce ya gane falaisa ma mani ta zata lafzu shahadati fiya dalilin min kitabin wala sunnatin wala ijma wala kiyasin sahihin a ga yadda ga daga wajiri a zato khabarin doro labarin doro eriyu shahadu yo zane la sharafi daga waga ga waje a shahadatu dole lafazi ka zawa yi zonin ibn qayyim ga zawon da dalili daga littafin qur'anu ba amma daga sunna ba amma daga ijma'u ba amma daga to qiyas wangi ba wa an ahmad fiya salatu riwaya ce ga yin mai bayan ma Muhammad riwaya wuki da ya wuta ihda wannan nimini bo ishtirat lafzi shahadati lafa sharatu yawo ga lafazin shahada wa thaniya ya eh, ba ci mazkun al iktifa bi mujarrad al ikhbari iftara ha shekuna wa ku kyani wo ya labari kawai ga hanjin misali barista shi nan a gato wa jalikari ko yoko ko ki fahimtu na waje ni kalbin na zugun uzuri ta zan go ci ya ci wato ziri wayo za ka zo ga malam Muhammadu na shida nan eh malam Muhammadu ga da ga kotu mu ci ga kuliya min dele na zakazan ke zakazan bindiga ne mu bindiga na gudu ne ci ci to wo ji ga na ko wa ci ga gan dan da kife na kin abu nan ga yari na malam Muhammadu Dina mun ji yan mun ji ya e gona un gangan likali mi e shi kuci majiri ke je mi ne za ka zenu ke za ka da bindiga nan un gangan ne jiri ga kaza un de gangun to ba ni wa ga likali wa ga yari yan za na gugu kashe wagwa to ya ga eh ebe ogo wagawa jigiya wagawa wa ibn qayyim ga to goga ga to wa goga iri nana mun je dalili daga qur'anu wa mun je dalili daga kiba daga sunna wa ebo labarin non to nu ya ni ani da an no maji gama da zuciya shahadatu ga da wani ebo ne mini ma na shahada shahadatu wani ya sai na sai lafazin ya a shahadu ga kiya ko la jira ne wa ba. yawo ya ko na ji ganewa ziharu talaku shahadatu eriji lafayen na shi bene ko lafazi na daga ga manu labiya ni nan eh wọ́n ti kí wọ́n kù ké kó pàdé ma a jẹ́ ba special committee wọlé jù Eh. waga kalima watiya eh? waji kiya ne waje to sun amma to na waga ga miye jiri ga kazana a je wata za ka zaga jiri a je ki wata ci ga na bango to za ka za an nijo an nijo an nijo an nijo labarin na ya da ne riga da nanin ko za ji ganewa e za a ga dogon kayi wuce na labari wuce yi wajen kiyan wujiyar yayan kawai ga gan wujire na wa ganin gugu gano yawan salisa ne hmm? ta ci mun الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال إرجع دمو ساكان يزو جري يغند يزو جري يكن فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ شهادة شهادة يغن وني كيا وني شرط يغن لفظ لوتيا wa alal asali yushtarat amma ya to zugun shuro sharati dawo liyano idza qala samitu hu yakulu ni wannan waya gaga na fawa bi mazati shahidi ala ala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yakhbiru anhu da nan matsayin da Najeriya ne na ne diga daga dona ne ngore ruwa huta ne gabe daga bai Muhammad na ga wani kiyo wala da yani da sharafi ni riwaya ni a gan lafazin shahada jiki a fuji dole a ne ci zugun a ga wani ga labari ya niwa ne eh, mafari a ga lafazin shahada yi dole ne ci a ga lafazin shahada jiki a fuji dole a ne taci a ga wuyi dole a falo amma wuyi dole a kowaluwa riwaya kuta ni gabe daga bai ma mamudu na ambalibu

ni wani ga kanan ko na daga bayan imam mahmud amma da ibn ya ji tarjihu nan ga lafaza kan sharaki ebe ka ga labari ya ci gwayin nan zanen mai za ga nga mi gani nga iftara ha shekuna mana shewu ne ibn taymiya nan ngugo mana wulo muci to wulo tun da ibn kai ne ga suwa wancan kuma Allah Allah ko ga Allah kulli hal kenan hmm Allah ko da ya ce ya to to ya ga wuya ga gane la ne la ga ne la ga wujiri ne la wujiri nan ma ku ta ku ta to to ba ga to to ba ga do ruwa wuta bai ma ma boy amma na sai mutai ya ji tarjiyo na don gbáyé ìdá ní ṣíṣe òjá ìyá òtìgán zàkan zan ni ó yá fẹ́lú wọ́n jẹ́ ànàkó wọ́n tí wé nìkan ló ti rẹ̀ náà zàkan zan úyà ẹnàmà ló yà ní kàkùnlé bá wà yẹ wọn ní gbogbo tọ̀lẹ́kùtùkìá bí lárẹ́tíyà sọkó gbogbo ìdá tọ̀lẹ́kùtùmùgúnnà ni ìdá tọ̀lẹ́kùtùmùnìsá fọ́tẹ́ nìkúgúnnà ní ìdẹ́jẹ́ ó ní tọ̀lẹ́kùtù yúza wọ́n lé ní ẹ̀gẹ́dà náà wọ́n á tútù otutuwa ko laji ganewa ko zane shi ba bayan jin zagin walayi ni a zanen cin to labaran ejin zagi kanzo ne ye yayo bari yau ne mutukiya mun fawa we ruwa lasa da yake ba dubu goma sha biyar goto dubu goma sha biyar da goto da kwa albarku da waje jama'a kun shaida ga sun shaida da nabi ga yawon kifa ebo ne baba ya ji wuce na wafinu ga an katuka mai ga wajen gani yako mai ga nato ga yako eh to eh e iri na nan ingwaye to likali to zai je jin gyara nan da sauransu to man to da na haifar ta wani ingwaye daidai alfasu na jin wajen adawuyen ma'anayin na ji kashi wajen adawuyen ma'anayin na ji kashi ka fi da giye ibn qayyim ce ci gaba gan wayuna sibu ma'ana shahada huna akhbarul aql muqirran bi zalika annahu da'if wa garad an-nazim min hadha ibn qayyim azanku al-hajjati la egnedono a gato ga nai muhimman na wuce lagana na biya abin na wani waje sharalun nau'in doci mini hannuwa wani hadisi wani ga a shawahidu nan ya shawahidu ene je ya eh ene je jiri ya dis ne mani ene je lubu kan pa wa gboku to ngo tiga dembo nga je yiri uji fi ba ngo ti yo ne ja be ju te ku ya tiga ye shewa e bi lo zugun mo te yiri uji kan ishara lobo wuce gan fasabri an kumu ya shaɗu aklu annahu da'ifun wa matrukun wa zulliya ajmalu wani babu na bayan ya shahadu aklu ya shahadu babu mana shawahidu da'ifun wani nau'i guba da wani ganya wa matrukun nau'i wuta na gan ulanu fa alwawa hadisi muguta na baitin nabu alhafiz ibn hajar nuzatun nazaru lawa in wujida matnun يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أدجي matani hadisin da ci dabo na ego matanin da ci dabo na gobe daga bayan sahabi da ci wani amma un biyan na e, bayan lafazo bi mane au fil ma'ana fakat ko bi mane kawai yi huwa shahidu ne ga shahidu no diga ne ku misali hadis na ugalani ya e, bayan al-imam an-nasa'i gobe daga ruwayan muhammad ibn hunainu alim na ba sun hannun nabi sassallam fazakara misla ji sablanu dinari a nibin umar sawa faza bil lamzi wa amma bil ma'ana abdullahi na ba zabo ruwa ablanu umar maje jiki bo nke dabo ga wajen yusu haziri ne ako amma manu tobaro ko lafaziri ne ga wajen tunne jin wani gewa wani shawa'idu ya wa amma bil mana mai bayan ma'ano fa wa ma rawahu al bukhari muhammad ibn zayyad an abi hurairah bi lafzi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 wa la wa utla riwayati ga itsa ka ga ide le toya ko jirgidi ti dabo igaji azu fegun tachi lan wati jima' a ga a wuce bayan lafazi je jiwuyo ruwa wuce bayan sahabi wuce buye ko juna amma shawadi kun ya bayan jibo ya bayan ma'anin waga ya cule wale a mai hadida ya fajiga a shawahidu da kim ba mutaba'a ta man yi dabo ya lobin aga ga shawahidu ruwa sahabi da gobe na jikiya wuji iri nya amma wai to ji zuma bayan lafaza ko bayan ma'ano shewa dugu idan no amma dan man shi da bani ga a en wuyi nai gagaga adda kyau ga bayan lafazi mutaba da to yi ga shawaidu gani aja lukke bon ji mo ke ni وواعلم أن تتبع الطرق من الجواني والمساند والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متعد أم لا هو الاعتبار amma ɗore ke dai hadisun ke dai zulami fiye ko jiyan hadisi daga jawari da ma'ana littafi cikin jikun hadisi yau yan da masani duji yan da rubutu don ba hadis na dai muta ba ka shi wuce hannu da yayin su gaskiyo halitti baro ga mala ibn salah ga ma'rifatul itibari wal mutaba'ati wa shawahid e ga na ibn salah ga yayi halitti baro bi al mutaba'ati bi shawahid zo da hukuke ba al hajuri ga zanu ci bele ga halitti baro ba wannan fatin ga ga yake ba ba wi mini ubu alali ja can al qalbu yashhadu qalbu annahu za alqalbu yagba ko afalam yasiru fil ardi fatakun lam kunubun yaqiluna biha adda zanta ce yake mbwa chaɓe a hankali nan aje gbana ga lura ya ji na laifi dabuwa aje link tsakanin brain gangani da alkalbu ya yagba ya gbogan lórí gán àdìmáàrọ̀ tó rẹ̀ láìpùngá ìlúkẹ́ ìgbẹ̀gà ọgbọ́kú ẹgbẹ̀ ń bá bọ́bọ́ ánkẹ̀lì dán dókùn ní filosofa jẹ́ àgbà ní ánkẹ̀lì dán ní ìrọ́gbọ́

un express ga wuce fit da na jo ka kayan adawar bayanin amma ke ne fata wani alimamu shinki ta gungon su yi mustaƙillan babu yi mustaƙaru la'akilin babu hankali gun shin dimaru gungo kashe kalbo e ga wuce zakusan wahayi to risala gu amma ji ba ni a ga wuce su a amma ta su ba na mai ji bayan da sukun a ga to to suna ga blade to yegbo muke da kiwo muke da kin link da doji Allah wa alamu ba nu diyo da'ifun wa sabri an kumu yashhadu al-aqlu annahu ضعيف ومتروك وذلي أجمل ضعيف كم ضعيف نقول ngoto eba ilimi ya hadisi man ya hadisi jaja ga hadisi ne da ifu na gayi malan ya jima sifata sayi awul hasan bi faqdi sharti min shuruti sihati hadisi na cici uji sayi wa maji hasan ya na ebo na sharati ya na jalan wajen sayi kun ga ji hasan wa dikiyo wa cibo odo gbogun to ya hadisi uji nǹkan lòṣì ajẹ́nà tó ìgbògún tó tí a máa àlójì ṣẹwàáìdì ẹ̀ ńgbòtí wọ́n ní àmọ́jẹ́nà tó ìgbògún tó tí a máa láìsílù fi ṣẹwàáìdì ẹ̀ lójì kí náà ẹ̀ lójì ṣẹwàáìdì wà ní fọ́lẹ̀dí yasluhu fi ṣẹwàáìdì àmá na tó gbogbo tó dẹ́bẹ̀ yẹn àmá àlójì ṣẹwàáìdì ya ń gbòtí wọ́n ní máa lẹ́mìí ẹ̀ṣtẹ́ na da hutu da tsanani nan kamar fi sanadi linu aw sayul hizza wa nahu zalika wanda ba alul ilmi ala au halasa ni dillaci la taslihu fi shawaidi nan ya hadisi ala tube etiyan adi etiyan asani du naji kawo ga ga wari shawaidi wa adi giya wa ya ji hannun ke min al hakim la bi ga fawa asani du sidiki ga alhakim abu abdullah sai ci gurujin gafirin ga fa'auha a sani da sabbiya sai na togogu ga mini a sani da ya sayi na bakaro imana a sani da na sha lalo ba ya sayi na bakaro ne ko ya yi togogu ga mini ugo ne gayi sai da kasu da daƙiƙi an farka a subuki an murra a sai ba anhu amma a wahaya a sani da ya lulbaiti shi ba na lulba sai na ali misali na amru shamuri an jabir jufi alharisu la'awar al'ali wani ne sun zirga da kiyo wa la'adis wa la'adis na biyu da kun goga ji shawari biyar zanen ya ya wa ya sami biyu umarai ya ya zijo muhammad ibn azulad al-qasimi ibn umar ibn harsi ibn asim al'adiyi an jajjigi wata fa'in na salasa ta layu ta jibin lauta ta yi hujja gaya أو هاي ثاني ديا بيوليرا السري بن إسماعيل عن داود بن شبل عن أم النعمان عنها أو ثاني ديا بن مسؤولي شريك عن أبي فزارة عن أبي زبير عنه أو هاي ثاني أنس غير داود بن المحبر عن عن كعزم عن أبي أبان بن أبي عياش عنه أو هاي ثاني المكيين yan makaci ko abdullahi maimun al an shahadu ibn kharash an ibrahim ibn yazid al an ikrima an ibn abbas wa sani da yamma ji hafsu ibn umar al-adani an ilhakam ibn aban an ikrima an ibn abbas al-mulki ne gan gan la'alla wa arada illa la'allahu arada illa ikrima fa inna al-bukhari yahtaju bihi qala suti la shakka fi dhalika aw haya sari da ibn abbas mutlaka mai asudi asghir ne bin wali asudi yuguba ade ci kwa wani sitan ya asudi asghir muhammad ibn marwan muhammad ibn marwan an al-kalbi an abi salih anhu shaykhul islam ibn taymiyyah hadhihi sifatul kadhibi la sifatul zahabi waɗanne ɓata sun sila hiri jariri na gammanacci na zahira ne sun maƙala alhakimu rahimahullah alhakimu ce gaga soci guyu ga wa auha a salil misriyin ahmad ibn muhammad ibn alhajjaj ibn rushidin an abi an jaddigi an qurrata ibn abdurrahman an kulle manrawa rawa na nuskatun kabira aw ha sani ya shamil muhammad ibn qais al-maslub azan no tufsa an ubayd ibn zakhli an ali ibn zaidi an al-qasim an abi umama aw sani ya qurasani ya qurasan ci abdurrahman ibn mulaiha an nahshal ibn sa'idi an ad-dahhak an ibn abbas ba ta eh ebogo wale gan ndeji benyo àsáàrí ilé yìí jẹ́ ǹjà àsáàrí da yìí jẹ́ ǹjà tó bá rí na wọ́n èlò àdísì dòyí fújẹ́ fún lómi hàn tó fọ̀gbá ìrìnlẹ̀ àmárí tó àkámù ẹbẹ̀lẹ̀ gbókádùn òzó mọ́ndọ̀ ti lọ gan alótún wọ́bí àdísì dòyí fi fọ̀gbá ìrìnlẹ̀ àmárí gan kazzabu wadda kazzabu ko wadda ko mutamu bil kadhib ga ku suna duba mu e ba ci gbogun to nga je tsanani ma ye ta ci umudi ali sun da ne ga ya ga wuce wa ga ta su ne bugo na ba wuce ya sabu haka ga idan amma to sun man wuce ko yin zaki al-imam Abu zurar Razi Abu Hatim Razi al-imam Bukhari al-imam Muslim Ibn Hazmi pátá mana ìlò gan hadisi dọ̀yìfù by all means adìgí gangani èlòtún gangan ní diwọ̀n tó fọ̀dọ̀ àìlòtò àkàmọ̀ àgọ́tọ̀ agẹ́gẹ́ hadisi nana egbon na tun ga rufin da hadisi da ya fito fito da lamalo nan a ga wai bi aki da gun jani di wato ko jani di wato ki alawo lulu a ga number ya ga mu ji asali daga hadis na in ga ji asali daga hadis na hadis na na ta zuci da ta wuce ku ja ne ula ku ja wa ku ja ni mana ga mallawa ga litafin na sai jami'u sagini al albani muqaddima uji bayani extensive ne tiya mas'ala nan hmm. Allah ya samu dace

amma ta zuwa gilla biyu jare eh? ah, daidaidan cibe masukun hadisi do'ifu do'ifu do'ifu do'ifu na igbogun to adiki ana ugboka ni agaji ojemu udan doji wọn bi ritika olu farko ya na ko wanda yake kawo hasanun da gairihi amma yaji hujja gangani da hasanun da gairihi farko ya na ozo ademaji da bane ga yana hasanun da gairihi ji hujja amma argumenti bara an go na ngwe to gi makatu gungu bwana bani ana ebo ne ga wuce gofi ebo ne lokaci dabal istilau ne zan wuce sai yus na zaman ke wulu no gobe ke na ti be ke ba ba ni feel da yasta di sacha amma tamu na we yu e yus da nan wa yeri be kaku na kaku na field nan wa ji bali ji arin wa standardize ne kashe wuce da wa wanda wani? ke kalimai hasan nan bani ma muhammadu na hambani nga zai ku lari adisiri ya ji tashdidu a ya waya ce a kambun umar ya ce ya fada ya rigon suna ya ji a ya ji ta sabulu alaale na imam muhammadu ya ga abin nuna hujja ya ji ta sabulu ya ala hadisu da yi fuji ƙari ta sa nan wani ga wadda ana zuku ta yi ma ba ta sa nan wani fa'adin waye ke na yi matan yasan shi nan ko laji ganewa misali bayanin nan zamani ya fari a ga zakazan shi oyo shi an cuma da tsanani wajen yana ko zamani wuce za mu nemi faru wuce agaga gari da wuce ke ji nufiyo idin zane je wale gan sayid na ali wunde fayla gan sayid na bakar wunde fayla gan umar wunde fayla gan usman amma alifajiyar sayid na bakari wange alifajiyar sayid na muru wange alifajiyar sayid na usman wange ya sayid na ali osoma wange amma wunde gan falala a duka zane shi uyo tsan shi an cimo da tsanani a tun ga aka yi zuta mu shi kanga a mai zaga ga sayid na ali da fala ga sayid na usman amma wani ali da sayid na amma ta suna ga abakar bombo da ke ne fala gan naji ko ne wa? shi ke a zane da tsanani ka wuce wasu zai yanzu kawai amma ta so a take ga gando ke ya mu a wuya da lalmuci a ga su wani na shirka e shi ɗanci da bai lalmuci amma yau ne fiya yau ne tsanani amma su magwai gaji na zugun a ya ga shi ɗanci ya zane da tsanani wadda da dalibu nan ga na bakar biyu mun bi kaza kaza ya kudu musulunci wadda kaza ne rafidin khalif after ngo so ale ka ta mu chu nga ngate de jikia ngate de ate de user nga malaka shi aji ade girgiri ne a ade man dabu ade asudi dabu ne nan a amma de asudi dabu ne shi a de ibnu batta dabu ne al sunna man kun sunna amma de ibnu batta dabu ne man kun shi nan a da ibn jarir tabari ne koyan sunna nan amma ke da ibn jarir tabari koyan so shi a ga confuse we nga ibn jarir ya shi'a labe wuce ha ah, ga ku wuce ga Allah wa ga sunna ga ga nan wai kaga nan nan wa wajen abin da wuce kiyar wafe shi to kuti Allah samu littafi da bane ga mas'alatu takribi baina ahli sunnati wal jamaa ina asr al-qifari na ga bufe jin bayani biribiri ne na shiya jeji na Allah samu dace gano jiga wa maturukun ko kuma je maturuku sai ne maturuku ne kiyo ngongo le ngongo maturuku ko ngonto manuyi إذا تفرد به مطلوب أو wada أو كذاب أو من أجمع لا dha'fi فإن هذا hadha fa in hadha mutara wa matrukun tafarrada zan zane matruku ko mun yi zane to hadisi tare bi ko mun yi na zuci ko zane to man ya ajar wata ya kai yi a a ruwa wa almardude ke maudu na ko mardudi ke maudu munkar aga munkara ga guba ade munkarun fi da'fu munjabir ade na tsaye munkara ma da guto dabo ma e dabo ne shi buka wani wai tafara da bi man layak wa la ta hamula hada tafarrud wa munkarun fi matruk amma da munkar na ta'i matruk an wuce ne wa huwa min babi shazi sai ga galo an wazu liya arrajibu ga dulu ma an kare ne e gba wuce yana yana ga yana ga buka ne ga ta ce wonci suppressor lokin nan wa fi jana zulimin rahmati ai kun kalma kula alaihima ajmalu sukun ajimalu fi yi afalu tafdil daga ajimalu ko isa nga isa na da iya kanu ya gogo de baiti na na wakko ya kan ladan abdu'if gani bi almatrufi gogo insha Allah ta'ala gogi babon nan ana ga ji de na sai cha la duya an ne ci bicina ya babuce cin fadi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk